Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokacin. Baba ya kuma makeri ne da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Laraba, 17 ga watan Maris shekarar 2021. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sabuwar babban daraktar hukumar kasuwanci ta duniya dr ngozi okonjo iwela ta bayyana matan Najeriya a matsayin jajirtattu duk da kalubalolin da suke fuskanta. A jamhuriyar Nijar kuma lauyoyi da ke kare ɗan takarar 'yan adawa sun ce kur'un da ya samu ya haura kashi 54 cikin ɗari a maimakon kashi uku da ya yi ikirarin samu a can baya. bayan haka za ku kuma ji wasu 'yan najeriya da suka taya jamhuriyar nijar murna na ficewa daga rukunin kasashe mafi talauci a duniya kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafi da rahoto na musamman to amma kafin nan gasar filin da labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya kamfanin har hada magunguna na kasar amurka modana ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta covid-19 wadda za a yi sau biyu ga yara ƙanana domin sanin ko ya kamata a faɗaɗa allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas. kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan dubu hamsin a amurka da kanada tsakanin masu shekaru 6 zuwa goma 12 za a bada allurai ne kwanaki 28 a tsakani don haka masu bincike za su iya lura da illa daga allurar rigakafin da kayyada tasirin ta ga kananan yara ana gudanar da binciken ne tare da haɗin gwiwar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta ƙasa wadda ta taimaka wa madana wajen samar da allurar rigakafin. Moderna na gudanar da wani bincike na daban kan kare allurar rigakafin da tasirinta tun watan Disamba wanda ya hada da yara dubu uku tsakanin masu shekaru goma sha biyu zuwa sha takwas. Ganawa ta farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi. a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan kasashen waje da tsaron ƙasa. A ranar Talata wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana tasirin da cewa za mu haɗa kai da China idan muna da sha'awar yin hakan. Jami'an Amurka sun ce China wacce tafi kowace ƙasa fitar da iskar carbon a duniya dole ne ta kara burinta game da rage iskar carbon kasar china ce ke fitar da kashi talatin cikin 100 na iska mai gurɓata muhalli a duniya kuma ta bayyana burinta na daƙile iskar kafin shekara ta sittin. amurka ce ta biyu a duniya tana fitar da kusan kashi goma sha biyar cikin 100 na gurɓatacciyar iska a duniya kuma ta ba da sanarwar cimma burin daƙile gurɓatacciyar iskar ya zuwa shekarar dubu biyu da hamsin. mahukunta a jihar georgia ta amurka sun kame wani mutum da yammacin jiya talata bayan wasu hare-haren da suka yi sanadin mutuwar mutane takwas shida daga cikin su mata in yankin asiya ne harin na farko ya faru ne a wani ɗakin yi wa mutane tausa a garin akwof kimanin kilomita hamsin arewa da atalanta mahukunta a wurin sun ce wanda ya harbin ya kashe matan asiya biyu da wani bature da baturiya sannan kuma ya raunata wani mutum na daban kimanin sa'a guda bayan harin 'yan sanda a talanta sun gano wasu matan asiya guda uku da suka mutu ga alamun raunin harbin a wurin shakatawar daga nan suka sake samun wata mace 'yar asiya ta mutu sakamakon harbin bindiga a wani wurin shakatawa da ke nesa kaɗan 'yan sanda sun ce hotunan bidiyon wuraren uku sun nuna motar wanda ake zargi ya kai harin a dukkan wuraren kuma suna da karfin gwiwa cewa mutum ɗaya ne ke da alhakin hare-haren. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ake gani ita ce babbar rundunar da ta haddasa tashin hankali na dogon lokaci a baya kan tsirarin musulmin Rohingya. Ta kyale jama'ar su dan sarara a yanzu yayin da take faɗa da masu zanga-zanga. Amma manazarta sun ce ana sa ran gwamnatin mulkin sojan za ta ci gaba da tsohuwar murkushewa a kan lokaci. Rundunar sojin junta ta kwace iko a wani juyin mulki na watan Fabrairu daga gwamnatin farar hula kuma ta mai da hankali kan dakatar da masu zanga-zanga maimakon 'yan Rohingya marasa jayi da ke zaune a wani yankin yammacin Myanmar. Kuma ke ci gaba da neman haƙƙinsu. Akalla masu zanga-zanga goma sha ɗaya a kashe a ranakun Litinin da hamsin da bakwai a ƙarshen mako a lokacin da aka zub da jini tun bayan juyin mulkin soja a watan jiya a cewar majalisar ɗinkin duniya a shafin shafinta na yanar gizo. Tatmadu ba za ta canza manufofinta ba game da tsirarin Rohingya ba, in ji Tinan malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Chulalongkorn a Bangkok. Tatmadu yana nufin sojoji a yaren Myanmar kenan. Daga ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Leon Aston za su je Koriya ta kudu a yau Laraba. bayan sun gargaɗi china cewa gwamnatin biden za ta mayar da martani ga china kan tursasawa da wuce gona da iri a yankin blinken da aston sun bar tokyo da safe yau bayan sun yi tattaunawar haɗin gwiwa da takwarorinsu na japan da nufin sake tabbatar da kawancin yankin trans-pacific yayin da china ke nuna karfinta da koriya ta arewa mai adawa a wata sanarwar haɗin gwiwa ta bayan taro blinken ya yi magana game da gwamnatin biden za ta ɗau mataki idan ya zama dole lokacin da china za ta yi amfani da ƙarfi ta tilasta da zalunci don samun hanyarta. Ta gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, duk da kalubalen da mata ke fuskanta a Najeriya daga bangarori da dama. sabuwar babbar daraktan hukumar kasuwanci ta duniya ta wto dr ngozi okonjo iwela ta bayyana mata a kasar a matsayin jajirtattu waɗanda ke kokarin ganin an dama da su a kowane mataki kana ta yi alkawarin tafiya da matan wajen ganin an taimaka musu su inganta harkokin kasuwancinsu daga abuja ga rahoton wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim da ta aiko mana Kalaman hakan ya fito ne a yayin kammala ziyarar aiki na kwanaki hudu da sabuwar babban daraktar hukumar kasuwanci ta duniya wato WTO Dr. Ngozi Nkonjo Nwela ta kawo Najeriya a karon farko tunda ta amshi ragaman shugabanci na hukumar cikin ma'aikatan da ta kai ziyara har da ma'aikatar harkokin mata ta tarayya inda babban ministan ma'aikatar Dan Pauline Talin ta karbi ta tare da wasu jigajigan mata a kasar. Okonjo Nwela dai ta bayyana cewa za a taimaka wa mata masu ƙananan sana'o'i a Najeriya wajen ganin sun inganta sana'o'insu don a dama da su a matakin ƙasa da ma kasuwar duniya baki ɗaya. Nigerian women are so dynamic. The challenge of how to assist women entrepreneurs so that they move from the small activity they are doing to the next level so that they attain the quality that is required to be able to penetrate regional and international markets. Ta kuma ce ta ɗau duk wasu bayanai da suka kamata daga bakin ministar musamman waɗanda suka jibanci koyar da mata harkokin kasuwanci cikin wani sabon shiri mai taken She for Trade da kuma hanyoyin bunƙasa shirin da zai tattaro mata da dama. Nigerian women are so dynamic. They challenge of how to assist women entrepreneurs so that they move from the small activity they are doing to the next level so that they attain the quality that is required are to be able to penetrate regional and international markets. That's one of the things that the WTO can help. Makasudin ziyarar babban daraktar kasar ta Najeriya dai shine lalubo hanyoyin bunƙasa harkokin kasuwanci da cinikayya da kuma farfado da ayyukan da za su bunƙasa tattalin arzikin kasar lamarin da babban mataimakiyar shugaban kasa ta musamman kan sha'anin harkokin mata a Najeriya da kuma ayyukan da suka shafi ofishin uwar gidan shugaban ƙasar Hajjiya Hajjo Sani ta ce abin alfahari ne kuma ba shakka babban daraktan ta hukumar hukumar ta WTO za ta yi rawan gani wajen cimma hakan. Ba mu da shakkan haka. Mun san mace ce wadda cewa tana da kishin kasanta. So duk abin da zai shafi na duniya gaba daya za ta fara duba cikin gida. Kasa me muke nema, me muka yi, me za a yi, wani taimako za a yi. Na san cewa za ta ga ta ingiza kasanta gaba don a ci nasara. Saboda haka ba mu da shakka za ta yi haka kuma a yanda ta yi ya nuna cewa muna da yara matasa masu zuwa a baya za su kalle ta su ga cewa ta yi kokari ta yi abin da ya kamata kuma su ma su yi koyi da ita don a kan gurin cewa a nan gaba za ta samu za su iya zama fiye da wannan matsayin da ita take ciki. A ƙarshen jawabinta Onkonjo Owela ta bayyana takaicin ta dangane da sace ya'yan mata da wasu ɓata gari ke yi daga makarantu a ƙasar wanda a cewarta hakan babban ƙalubale ne da ka iya zama barazana ga sha'anin neman ilimi da karatun mata a Najeriya ta kuma yi kira ga masu aikata wannan muggan laifin da su kyale yara maza da mata da su nemi ilimi. These kidnappers and bandits are. Hold your peace. Please leave our children alone. Leave our children alone. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoto. a jamhuriyar Nijar kuma yayin da ake jiran jiran matsayin kotun tsarin mulki a dangane da wanda ya lashe zaben ranar 21 ga watan Fabrairu tsakanin Bazum Muhammad da Muhammad Usman. lauyoyi da ke kare ɗan takarar 'yan adawan sun ce akwai alamu masu ƙarfi da ke nuni da yawan ƙuri'u da ya samu a wannan fafatawa sun haura kashi hamsin da hudu cikin ɗari a maimakon kashi hamsin da ɗigo uku da ya yi ikirarin samu a can baya sai dai magoya bayan jam'iyyar pnds mai mulki sun ce wannan zance ne kawai wakilin muryar amurka a birnin yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani a yayin wani taron manema labaran da suka kira lauyoyin da ke kare ɗan takarar jam'iyyar adawa ta rdr canji sun baje wani tulin takardun da ke kunshe da rahotannin karshen zaben da ya gabata da nufin fayyacewa jama'a ayyukan ashen da suka ce an tabka a yankuna da dama wanda kuma ka iya canza komai na sakamakon wucin gadin da ya ayyana bazum muhammad a matsayin wanda ya nasara metar larwana abdurrahman na daga cikin lauyoyin muhammad usman kur'a wanda za su rogashewa dangance da biro de vote wanda aka aka warce aka je aka cika ba su yi aiki ba dubu ɗari hudu da tamanin da biyar da ɗari da saba'in da ɗai su ne za su rage daga cikin kur'o'in bazum tun da shi ne ya same su can a dajin kiwo inda da wuya aka tara mutum biyar in ba bakin rijiya ba ko mashayarwa sannan kuma kur'o'i wanda ba su cika sharuɗan a yi unhwani da su ba na sahun da an yi zaɓe zauren zaɓen da ba nan ne an kai maka raskuna ba su ma dubu tamanin da hudu za su rogajewa cikin ƙur'oyi wancan na, na, bazum sai su tallabo Muhammadu usman zai zo kenan da kashi hamsin da hudu da bakwai. Da yake mai da martani akan wannan sabuwar dambarwa jigo a jam'iyyar PNDS tarayya Siraji Isaka na cewa. Wannan zabar-zabar da yan adawa suke yi kamar mutuwa ce aka ce ba mutuwa ba halba ba. haka demokradiya ta gada da da hali baka ji ba da suka hudu sakamakon suka ce kashi 50.30 ne mu wasu bayan samu ji ai ka ya ce kashi 54 ne to gobe kun shi buka shi sun ce kashi 60 ne ga hankurin ta hudu <laughs> sakamakon nata sun ce ma kashi 80 suka samu duk wannan bai ta da mu hankali ko daya wayannan adawa an yi zabe an kare ya kamata sun sha kaye su yi hakuri haka siyasa ta gada To sai dai lauyoyin na ɗan takarar 'yan hamayya na ci gaba da kafewa a kan bakansu game da nasarar da suke hasashen kotu za ta iya baiwa Muhammad Usman bayan nazarin hujjojin da suka zo da su. In dai za a unwani da dokokin ƙasa Cour ta yi control na regularite da na sincerité da na transparence kamar yadda doka ta ce kuma dangance da rantsuwa da suka yi to in an kai duk kotun duniya da an ka zo wanga lissahi haka zai bada don saboda lissahi bayyaci. yunkurin jin ta bakin masanan doka akan wannan kikikaka ya citira dukkan waɗanda muka tuntuɓa sun ce ba za su ce kala ba domin a cewar su magana ce da ke gaban kotu a ƙarshen makon nan ne wa'adin nazarin sakamakon zaben na 21 ga watan fabrairu ke shuɗewa saboda haka nan gaba kaɗan kotun tsarin mulkin ƙasa za ta fitar da sunan wanda ya galaba a wannan fafatawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoto har yau dai a jamhuriyar Nijar 'yan najeriya da ke zaune ko kuma suke harkokinsu a jamhuriyar nijar suna ci gaba da taya kasar nijar murna da ta fita daga rukunin kasashe mafi talauci a duniya inda bankin duniya a halin yanzu ya ce kasar ta nijar tana kasancewa cikin kasashe masu tasowa da bunƙasa a fannin tattalin arziki bayan da kasar ta zarcewa kasashe guda goma ga dai rahoton haruna mamman bako 'yan najeriya da ke shigowa a jamhuriyar niger ko waɗanda ke zamna a ƙasar ne ke ci gaba da taya takwarorinsu na niger bisa zakudawar da ƙasar ta yi daga zamanta ta baya ga dangi zuwa kasancewa ƙasar da ke samun bunƙasa a fannin tattalin arziki da ma ci gaba rayuwar al'ummominta. Sarajo, eh, daga Ilela, gaskiya alhamdulillah gaskiya gwargwado kasuwanci ya samu ci gaba ya ɗaukaka gwargwado gaskiya kuma jama'a Nijar kuma akwai zaman lahiya akwai kwanciyar hankali gaskiya kuma dai babu wata matsala gwargwado an kama Allah ana kasa kuma ana siyi kuma babu wani wani tashin hankali haka kuma kasa goma game da tattalin arziki kuma alhamdulillah muna muna mun saburna gaskiya 'Yan Najeriya na cewa ai nasarar ta jamhuriyar Nijar tamkar kasancewa hankaka ce a gare su wadda Hausawa ke wa kira din mai da abin wani naki domin jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya kasashe ne da al'adance ba su da iyaka. Bakin wargwaro gaskiya muna ta kasar Nijar murna sunana Malam Murtala Najeriya gaskiya muna jin daɗi game da irin arzikin da Nijar ta samu game da irin abubuwan da ka gudana yanzu ga 'yan kasar gare ga kuma waɗanda ma ba 'yan kasar ba musamman mu sabida sabili da gaskiya muna jin daɗi game da irin abubuwan da dai ka gudana haka. Eh mun ji daɗi kwarai da Nijar Allah sa yau horin ciki na gare mu Nijar Allah sa ta ci gaba ta cire mu kasar sai da goma. Mun ji daɗi kasar Nijar ya da shekara nawa ana cewa yanzu shekara kusan biyar wanga lokacin da ake ciki mun samu ta canza har ta canza ƙasa goma ta huru abun nan tana gaba gare su. Gaskiya muna taya ta farin ciki kuma muna murna da irin arzikin da ta samu wanda Allah ya bata. Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa kuma ya ƙara ci gaba ga samun arzikin Nijar da sauran kasashe gaba ɗaya abinda muke taya ta murna kenan. Abin tuni dai shine bankin duniya ce ta hiddo kasafinta na ƙarshe inda ya nuna irin yadda jamhuriyar ta Nijar ta haɓaka wajen tattalin arziki kuma ta wa sauran ƙasashe goma shau haka ma ta fita daga zama matalauciyar ƙasa zuwa ƙasa mai tasowa. Haruna Mamman wani birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai gabatar mana da rahoto na musamman. a halin yanzu dai yan mata da yawa suna talla a sassa da yawa na najeriya wanda ya yi sanadiyar hana musu zuwa makarantar boko ko ta arabiya na tattauna da wasu yan mata masu talla a birnin ibadan Zainabu. To sana'a me kike yi? Mashe. Tun yaushe kike da wannan sana'a? Daga tun bara. To kamar mashe ne nawa kike sai da a yini? Daga ina sai da da mashe da shinkafa da kuli-kuli. Kina makaranta? Eh da ina zuwa makarantar Islamiyya. To kina zuwa makarantar boko? A'a. Baki ganin cewa babu daɗi ga ki baki zuwa makarantar boko? Daga aiko arewa mun nan da makarantar Islamiyya muke yi. Yanzu kina son ki makarantar boko? Da wai mun wai ba mun ta wai wata bi mu koma arewa. To yanzu wa yake miki wannan mashe kina talla? Ina ta. To kamar gari ni kina sai da na nawa? Da eh, ina sai da na dubu da ɗari biyar. Shinkafa ina sai da dubu biyu da ɗari biyar. Uliwa ina yin dubu ɗaya. To da daddare kike talla koko da rana? Kaga da wani mashe da sahe shinkafa da rana. Daga can kuma kule kule kuli kuli da yamma. Wato baki da lokaci kullum kina cikin talla kenan. Mm. To yanzu kina jin daɗin wannan talla? Sosai. To kamar da mi da mi an ka taɓa sai muke a cikin wannan talla an taɓa sai muke kamar tufafi zane da riga. Eh da ana sai mana kayayyaki. Kamar mi da da me? Da talkami, da riga, da state, da sarka, da abu, da 'yan Nazira. Nazira mi kike talla? Dawo. Tun yau suke fara talla dawo. Bara. A wani gari ke fara talla dawo? Nan gari. To ke taba kai dawo wani gari bayan a ke taba shiga Ibadan ko Onudundu ko Iroko? Na zo karan awaki. Da kuma ina? Nan ɗaya ne. Kamar dawo nawa zaki sai da a Na rubu biyu. Kullum? Eh. To bayan dawo kina talla wani abu? A'a. To kina jin daɗin talla kuwa? Eh. Ke taba zuwa makarantar boko ko Arbiya? Ina dai zuwa ta Arbiya. To saki abba aibi ko ko baki so? Ba sa ni bari. To maman kina nan? Eh. Baban kina nan? Eh. Garin suke zaune yanzu. yanzu? Kuma eh. ba sake makaranta ba? Eh. Ke taba gaya musu cewa kina son makaranta? Eh. To me sun ka ce miki? Ba su sa ni ba. Me ya kawo ki wannan gari na a Kenyale ko kuma Ibadan? Tallan ni so. To tallan miki kika yi? Tallan masa. Da mi kuma? Tallan masa ɗan nan kai. To nawa nawa aka sai na masa? Mm, uku hanzu. To mutane na sai? Suna sai. Yau ke sai da sanawa? Na sai da na ɗari biyar da na naira ɗari. Sawa sauran na wazo biya. Sauran ta wazo biya ya zaki da masa wazo biya da ta rage. Kilan ko in koma da shi ko in sai sai shi. To in baki sai suwa ba ya zaki da ita. Zan koma da shi gidi. Ke kai mawa. In ci. Ki ce eh? A to ta ki ce masa. Ta mama ta shi. To maman ki ba ta bugun ki in ki ci masa. Mm. Guda nawa ki taba sayan yawa. <laughs> Shi kan ba ni ci anan. Sai ina. Gida. To can gida maman ki ba ta ci ko in ki ci masa. Mm. Amma da ke taba sayan masa da goma ko bakwai. Ba ban taba ci ba. Guda nawa ki taba ci. Guda <laughs> uku. Sunana Sa'adatu Umar. Dami dami kike kike talla? Ina tallan taliya. Ina tallan taliya ina tallan dambu. Ke da kina tallan taliya da dambu? A gaskiya na cima. Amma wani lokaci ki ɗauka kina wannan talla? Ai zai yi tsawon shekara uku zuwa hudu haka. To a ina ki fara da tallan taliya da dambu? Gaskiya a nan ne. A nan garin ina? Nan garin Ibadan. Kina da niyya ki tafi wani gari ki talla bayan Ibadan? Gaskiya ban da niyya niyya na kawai dai Allah ya bani miji na gari in yi aure. To wannan talla da yake tana biya miki bukata? Gaskiya eh za ta biya min bukata duk dun bukata da ta taso min gaskiya in Allah ya hore ana ban in to kamar da mi da muke taba saye cikin talla da ki eh. na sai kula hmm. na sai garo hmm. takalmi na siya tufafi na siya hijabi gaskiya kuma kullum in Allah ya hore kullum nukan nuk akan bani kuɗi in saye abin da nake so da rai ko kamar kina yan asusu haka hizan da ke gama tallaki aji wani abu eh ina yi to nawa nawa kike ajiya safi duk da safe zan iya aji ɗari biyar da rana zan iya aji ɗari uku kullum a'a ba kullum ba wata rana dai in na ga sana'an safe yayi yayi riba to zan iya cire ɗari biyar da rana kuma in na ga eh sana'an nawa yayi riba zan iya cire ɗari uku in aji to kina aji su ne domin ke wata bukata da su a gaba? Eh gaskiya ina ajiye su ne domin in yi wata bukata da su gaba don saboda za a zo a iya kira na a wai a tambaye ni a ce mu eh, ina da abu kaza. Ka gani in ina da shi zai iya taimaka ya cire in bada. To ko kina da wani sako ga 'yan mata kamar eh, awayenki ko kuma wasu abokaninki game da talla? <laughs> Ina da sako. me ya sakonki ni dai ni kawai dai abin da zan ce ma kawaye na abokai mata kowace ina bukatar kowace Allah ya bata miji na gari ta aure ta huta da wannan tallan da take yi sa'ima adamu me kike talla koko wani lokaci kike talla koko da safe da yamma to ya batun makaranta ta boko ko ta arabiya jiya na gama yasa stiri na tsaya na me yasa ba komai to makaranta arabiya fa ita ma ban ci gaba ba to yanzu wannan koko da kike saidawa yana biya miki bukatunki eh yana yana biya min bukatu na duk abin da nake so ina yi da tallan kofa kina samun kuɗi a ciki eh ina samu ya taba sayan zane ko riga ko takalmi a ciki eh na taba sai dan duk wata lura ta so ciki na aka yi min sallar ta gabata sallar da sallah karama tufafin da ki a cikin tallan kokoki su eh duk abin ne ciki na yi kamar a yi ni kina sai da koko na nawa kamar dubu hudu haka ko uku da ɗari biyar kullum eh idan ki da kike da kuɗin nan ina kai wa mamata dama koko na mamanki ne eh ta ne ta mi take miki in ki kai mata kuɗin koko tana mi duk abin da nake so kamar mi da mi ka wanda duk abin na ce mun ta ina bukata tana saya mu kina jin daɗi kenan eh ina jin daɗi gaskiya yanzu kamar baki jin zafin cewa bakin makarantar boko ko ta arbiya gaskiya ina ji wallahi da a ce za a sake ɗauka ki makaranta yanzu ta arbiya ko ta boko za ki so ki koma wallahi ina so amina sana'a mi kike yi ina shinkafa ina zogala kullum kina yi eh kamar zogala kina sai da na nawa ina yau da yawa ina yin kusan na dubu hudu da ɗari biyar to shinkafa shinkafa na yau da yawa ina yin hudu da ɗari biyar to ina ke fara sai da shinkafa ko zogale? A karaga. To ke taɓa yin sana'ar shinkafa ko zogale a arewa? A a nan na fara. To me yasa baki sana'a ba a can arewa ke zo nan Ibadan kina yi? So wallahi nan dai Allah ya kaddara shi yasa na yi. Ko an ki son san kina wannan sana'a? Eh. Kamar ki da baba? Eh sun sani. Sun yarda ki cigaba da sana'a? Eh sun yarda. To sun saki makaranta boko ko tarbiyya? Ina boko amma yanzu ban zuwa. Madina ma ina zuwa amma malamin mu ya tafi arewa. To me yasa yanzu ke jingine boko? Mm, gaskiya ta yi arewa da nai ne kwanne da yan wana sun fita sun koma babban makaranta to ke me yasa ba za ki shiga ba domin ki ci musu to ai ban yi abun gaba aji da ba shi yasa to yanzu kina son ki koma makaranta a to ba zan ce ba zan ce a'a ba saboda me da za ki ce i eh ko a'a ba to ko zai makaranta na san sai na koma karama ka in je babba ki ba ki son ki koma karama ne to ba zan ce eh, ba zan ce a'a ba ki ganin cewa ilimi yana da muhimmanci ga mutum ni ma abun yana ban takaici rashin zuwa makaranta eh kawai yi karhi na na ba ki ganin cewa ta hanyar makaranta kina ki zama likita kina ki zama lauya kina eh ki zama har direban jirgin sama eh ina son a wannan kuma amma ni ma yana ban haushi ko yaushe na ga yan uwana na wucewa abin na bin haushi Ka misali ki ga wata mace ta shiga ofis kina ganin shawa wallahi kamar ni ta kuma ban samu ba sunana alai mai hasan magajin garin ake ne ranka da a matsayin ka na shugaba me kuke yi domin ganin cewa kun dakatar da ko kuma kun hana talla ko kuma kun ba da shawara ga iyaye a game da talla kamar da ka faɗa muna muna muna bakin kokarin mu akan iyaye daure su dinga kai ƴaƴansu makaranta mata saboda ilimi yau shine ginshikin rayuwar dan adam saboda haka mace mace ɗayan ta aka kai ilimi to kaman gaba ɗaya duniya ce ta ilimi gaba ɗaya saboda ilimin ya mace yana da muhimmanci kwarai kwarai to su mata a kansu ne muke samun matsala mace tana ganin in ta bata bata dora yarta ba talla ba tana ganin abin bai daidai ba saboda me saboda wannan kayan ɗaki da ake cewa suke cewa suna saya kaza kaza kaza kaza saboda haka suna ganin in suka dora su talla su kai talla sun fi ganewa to amma mu muna nan muna bakin kokarin mu akan lalle lalle mu ga cewa ya mata suna makaranta amma wasu mutane da dama suna ganin cewa rashin karfi ko hali ga iyaye ke sa ana sa yan mata talla ga gaskiya ne shi ma da wannan saboda haka ya kamata gwamnati dauki nauyin karantar da 'ya'ya mata Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na Tambuwal, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Caroline Niger Solomon Safotela ya shirya ya taka wasan tikwata leda yayin da ake shirin su mazagaye na biyu na Premier League ɗin kasar Ghana. Ɗan wasan mai shekaru shirin da biyu na dab da kula yarjejeniyar shekaru biyu da rabi da clubin ɗin da ake wa kirarin da Porcupine Warriors da ke ganin ɗan wasan na a matsayin wadda ya dace ya ciki gurbi da Kwame ya bari. Safotela ya taɓa yin wasa ƙarƙashin shin kulan mataimakin mai koyar da asanti kwatakwa wasa johnson smith hamza muhammad ya kula yarjejeniyar shekaru uku da rabi da house of inda zai sake haɗewa da mai gidansa samuel Bidu, kuma ana sa ran has za ta ba da sanarwar haka makon nan kocin ɗin mai shekaru talatin ya yi hannun riga da midiyama ne a ranar talata abin da ya ba shi damar sake haɗewa da samuel Bidu, a babban birni akra hamza ya taɓa hannu bisa kan takarda a wata yarjejeniya da House of Oak da zai kai shi har shekara ta 2024. Kuma siyasan Tikotoko ta tabbatar da yin babban kamu na ɗan wasan ƙasar Brazil michael vinicius tsohon dan wasan gaba na fluminis ya dawo kwatakwane akan wata kwandilar shekara biyu da rabi vinicius ne dan wasan brazila na biyu da kwatakwata kamu bayan fabio gama da ya so matakawa kwatakwale da ko kuma dai ta maula a kakan bana michael vinicius silva Mori ya zama dan wasan porcupine warriors da ake gani zai maye gurbin kwame opoku wadda likafasa ta yi gaba yayin da ya rungumi yin wasa da us Bulger na kasar algeria yarjejeniyarsa ce ta biyu bayan isowar solomon safotela kwana uku kenan black stars ɗin ƙasar ghana na ci gaba da shirye ta wa wasan share fagen shiga gasan cin kofin afirka na ƙasa da ƙasa yayin da ta shirya wani wasan zumunci da legon cities na premier league ɗin ghana stars dai da legon cities da su yi wannan wasa ne a accra sports stadium a ranar laraba hukumar kwallon ƙafar ƙasar ghana gfa ta kulla wata yarjejeniyar shekara biyar ta haɗin gwiwa da hukumar kwallon kafar ƙasar qatar qfe kawancin ya soma aiki nan take kuma ya haɗi da musanyan fasaha da kuma ƙwararru da baki ɗayan yadda ake manejin harkokin kwallo da nazarce-nazarce da bincike da kuma bayar da agaji a fagen kayan wasanni haka kuma a fagen kimiyyan wasannin motsa jiki da maganin wasanni din wasannin kwallon mata da na matasa sai kuma ɗaukakawa da kuma kasuwanci da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin la muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana ta gaida Ridwan Mukhtar Abbas da labaran wasanni. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. kamfanin har haka magunguna na ƙasar amurka moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta covid-19 wadda za a yi sau biyu ga yara ƙanana domin sanin ko ya kamata a da allurar rigakafin ga yara 'yan kasa da shekaru goma sha takwas. kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan dubu bakwai da hamsin a amurka da kanada tsakanin masu shekaru shida zuwa goma sha biyu ganawa ta farko tsakanin shugaban amurka joe biden da shugaban china shi jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan kasashen waje da tsaron ƙasa. To masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan Sheikh Abdullahi Mai Kano a garin farai a kasar Ghana a jagorancin Halifa Sheikh Ahmed Abu Faidi na rasuwan Sheikh Aliyu Kalamul Faida wanda aka yi sa dazu da rana to Allah ji kansa da sauran magabata yanzu a madadin sarfila hashim guman da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lezard gresham da ta hada mana sauti da ma mu na wannan daren Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.